واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم <clears throat> ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratul hujurat abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa wadda muka yi kure Allah ya yafi mana yau insha Allah za mu shiga suratul qaf suratul qaf sura ce makiyya yana daga cikin manyan darussa da suratul qaf take karantaswa shine wato farkar da zukata zuwa ga ƙalubalen da ke gaba gare su mafi munin yanayi da bawa zai samu kansa a ciki shine a ce ya rabka mafi munin yanayi da bawa zai samu kansa a ciki shine a ce bawa ya amma in yana faɗake in sha Allahu ba zai yi nadama a rayuwarsa ba ko mutuwa wannan Kar ka yadda mutuwa ta ɗauke ka kana rafkani ka zama a faɗaki kana sane da ita kana shirye mata to insha Allahu haɗuwarku za ta zo maka da alkai amma in ka rafkana da ita waɗansu sabgogi ne kawai a gabanka sai ta zo maka a haka to galibi a nan dama yake shigo suratu ƙaf ta yi bayani game da yadda ƙuraishawa suka ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam tare da sun san shi yana tare da su a gabansu ya taso sun san halayyarsa sun san mu'amalarsa sun san gaskiyarsa amma suka juya baya gabarin abin da ya zo musu da shi na shirya saboda Allah ya rarrashi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya bashi misali da annabawa da manzannin da suka wuce kafin sa wannan kuma haka Allah yake duk lokacin da wani abu ya taba mai imani Allah sai ya ce mishi ba kai bane faru wannan abun ya faru da wane da wane da wane da wane wannan zai danni zuciyarka kai ma ka san wata jarrabawa ce da Allah ya maka in ka ci jarrabawar ba abinda zai biyo baya sai ɗaukaka sannan kuma duk zafin jarrabawar zai zo ya wuce suratu kof ta ja hankalin bayi kan kowa ya sani cewa duk abin da yake yi a rayuwa akwai mala'ikun da Allah ya ajiye su tattare da shi suna rikodin duk abinda da yake Na haula wala kowace illa biya. kowane bawa ya sani duk wani mutum da yake numfashi wadda alƙalami yake rubutu a kan shi akwai mala'ikun da Allah ya ajiye hagunsa da damansa suna rekodin duk abin da yake duk abin da yake suna ɗauka sannan suratu ƙof ta ga hankali game da rikan abokai na banza duk mutum in ba mutumin kirki ba ne ya yi harkarsa ka yi harkarka la ta sa'id illa mu'minan annabi ci karkai yi aboki sai da mumini mutumin kirki karkai yi aboki sai da mutumin kirki karkai yi aboki da mutumin banza suratu kof ta ja hankalin bayi kan duk wadda ya rike abin da ya dace na imani da ayyuka masu kyau to zai yi farin ciki a ƙarshen rayuwarsa sannan zai yi farin ciki wajen haɗuwansa da Allah wadda ya riƙe wani abu sun kuyan haka zai yi nada Allah ya samu dace sannan muna mika ta'aziyya da kuma roƙon addu'a ga dukkan musulmi ga ɗaya daga cikin manyan malamin musulunci na wannan ƙasa da kusan duniya baki ɗaya Sheikh sa'id alhassan jingir aitan shi addu'a duk wadda Allah ya karɓi rayuwarsa a tsakaninku mafi tsadar abin da yake bukata shine addu'a ayyukan da ya yi Allah ya karɓa mishi Allah ya sanya mishi cikin mizanin ayyukan alkhairin da zai amfani su ranar alkiyama laifuffukansa da kurakuransa Allah ya fi mishi Allah ya ƙara albarka ma zurriyarsa Allah ya ƙara albarka wa zurriyarsa Allah ya haska mai kabarinsa wannan ayyuka da suka yi Allah ya sa karɓaɓɓe ne a gaba ga Allah Allah kuma ya sa ya amfani shi ranar haɗuwansa da Allah Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta mishi to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد الله يتي بسم الله الرحمن الرحيم قاف wannan harafi na qafun yana daga cikin alhuruful muqatta mun sha yin bayani kan waɗannan alhuruful mukabba ko tafsirin mu na farkon suratul ankabut mun yi bayani game da waɗannan harufa irin su sad irin su nun irin alif irin taha irin yasin duka Allah na bayyanar da girma da mu'ujiza ne na alƙur'ani a nuna maka alkur'ani sha kundum ne ya sha kan kowa ya sha kan komai shi alkur'ani ko baka san fassararsa ba in an karanta maka shi kasan ba ɗan adam ne ya shirya shi ba idan kuma ɗan adam zai iya shirya wato wani ya shiryo shi aji ba zai yi ba to balle ma'anoni da saƙo da alkur'ani ke ɗauke da shi Allah ya ce wal ƙor'anil majid Allah ya ce ina rantsuwa da alƙor'ani mai daraja wannan alƙor'ani ko cikin littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar to alƙor'ani shi ne jagaba shi ne wa muhaiminin alai ba wani arziki da Allah ya ma al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam kamar arzikin alƙor'ani a wani waje Allah ya ce inna hadhal qur'ana inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru salihati Allah ya ce, Inna haɗa al'ur'ana, Allah ya ce lallai wannan al'ur'ani ya haɗi lillati hiya aqwam ay yahdi ila tariqati allati hiya aqwam Allah yace yana shiryarwa yana nusarwa yana tsora bayi a kan hanya mafi dacewa in dai mutum zai rike alkur'ani to ba dama ya bi hanyar da akwai gargada a kanta wai bashirar mu'minin sannan yana albishir wa mu'minai allazina ya'maluna salihati waɗanda suke aikata kyawawan ayyuka anna lahum ajran kabira cewa suna da babban sakamako a ranar alkiyama a wani gushi Allah da kansa yake jinjina ma kansa game da saukar da Alqur'ani. yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الله يتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الله يتي دك نبود بودية سنتبتا ga wanda ya saukar wa القرآن wannan Allah da kansa yake dukkan yabo da godiya sun tabbata gare shi saboda saukar da alkur'ani da yi wa manzon Allah alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wanda ya saukar da wannan littafi na alkur'ani ga bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lam yaj'al lahu iwajan Allah ce kuma bai sanya littafin ya zama akwai kwana ko dungu-dungu a cikinsa ba kayyiman Allah ya ce ni kakke ne sambal shi ƙur'ani babu wani rufa-rufa ba wani rufa-rufa in ka ji za a yi wa'azi ana daga kafa a ba da ƙur'ani ba idan ƙur'ani ne kawai dai ka sun kuya ya wuce amma shi ba zai yi kwana ba ƙayyiman Allah ya ce miƙaƙƙe ne duk inda ya bi wucewa yake mutane ne suke damun kansu wani ya ji karatu ya ce ai habanci ake mishi ai da shi ake ai shi qur'ani da kowa yake shi qur'ani da kowa yake mana ba wadda bai taɓa ba yadda kake ji za a yi magana a kawo ayoyi akan azzalumai barayin gwamnati a'a masu kaza mazinata masu cin riba haka ayoyin malamai ma take ka ji malami in ya lalace ana ula'ika yal'anuhumullahu Allah ya tsine mishi albarka haka abin yake shi qur'ani babu wani dan gida kai ma in ta biyo ta kanka ka matsayi kawai <laughs> eh haka qur'ani take kuma yana daga cikin burgewa a sauraron wa'azi wato ka dinga sauraron wa'azin da aka ji ma taba abin da kake ka dinga jin abin da kake ana taɓawa. to wannan shi ne za ka yi saurin ɗaukan izina amma duk lokacin da ka ji an taɓa layinka za ka kauce ka rike kai layin mutane kake so ka ji ana taɓa ba wala mai ji allahu iwajen ƙayyima liyun zira ba'asin shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minin alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira a wani ku Allah ya kira alqur'ani rai shine ruhu وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله يتي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا Allah ya ce kamar haka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi maka wahayin ruhi daga wajenmu Allah sai kira alqur'ani ruhi rai saboda shi ƙur'ani in babu shi tattare da kai to rayuwarka ba bambanci da matacci shi sa wallahi mana ba abin da za ka ma kanka na rashin adalci kamar a ce baka iya ƙwar'ani ba kamar a ce baka iya ƙwar'ani ba shi fa ƙwar'ani duk harafi ɗaya lada goma ne harafi in mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim ba'un ɗin lada goma ne sinun ɗin lada goma ne mimun ɗin lada goma ne in shafi ɗaya ya karanta duk harafi annabi ya ce lada goma ne yanzu musulmin da bai iya ƙur'ani ba ai an sha da shi to don mai sabara ka tashi ka koya ba ka koyi turanci ma ka iya abinda ba a gidanku ka same shi ba ƙur'ani kuma tashin ka ma ka same shi a rataya a ɗakin babanka Sau kawai tun da baka iya ba na serious ne kawai kawai bai dame ka ba ne, amma ba bara ka iya ne. ga abinda ba yarenku ba ba ɗan ba ma ka je ka iya balle wadda ka same shi a kofar gidanku ko a cikin gidanku wallahi wadda bai iya ƙur'ani ba wallahi ya zalunci kansa wallahi ya zalunci kansa kuma karka bari ku haɗu da Allah baka iya ƙur'ani ba haka ne karka bari ku haɗu da Allah domin disgrace ne ka ce kana son Allah kana son annabi su kuma wannan littafin shine mafi girman abin da aka kawo na shari'a kuma a ce baka iya ba a ce baka iya ba kuma ka yi lissafi Allah ya saukar da alkur'ani izu 60 a 60 in nan baka iya ko ɗaya ba kai ba ka san akwai matsala ai ko littafin gidanku ne aka sauke izu 60 baka iya izu ɗaya ba wallahi baka ma gidanku adalci ko ya ake yi kuma ba a makara kuma ba a makara kowa da ƙarfin abin da yake iyawa kowa da ƙarfin abin da yake iyawa Allah ya ce ina rantsuwa da wannan alkur'ani mai daraja sai Allah ya ce bala'ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un 'azim Allah ya ce bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum Allah ce kafirai sun yi mamaki me mamakin shine an ja'ahum munzirun minhum saboda mai gargadi ya zo daga cikinsu. ma'ana wani aka ɗaga a cikinsu su shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka ce shine manzon su shine annabinsu. su shine mai gargadin su fakalal kafiruna hadha shay'un ajib Allah ce sai kafirai suka ce ai wannan abin mamaki me yasa suka ce ya kamata in Allah zai aiko mana manzo ya turo mala'ika eh to ka san shi mutum in bai son gaskiya to ya dinga irin wannan kullu kullan ki eh in dai mutum bai son gaskiya to kullum zaka ga yana neman abin da zai dogara da shi ko da abin mai rauni ne wa'azi ne da'awa ce manzo ne zai kira ku zuwa ga shari'a sai kuka ce ku ba da ku karɓa ba sai dai a aiko mala’ika to nisan gaskiya zai fari haka shi ne a farkon suratun yunus allah maɗaukakin sarki ce a kanalin nasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu wa bashirin ladina amanu لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين الله يتي أكان للناس أجبا الله يتي ينزو حرزي زم أبي ما ماماكي أو جم متاني أكان للناس أجبا أن أوحينا إلى رجل منهم دمني وهي ما wani mutum daga cikinsu an anzirin nasa Allah ya ce muka ce ka gargaɗi mutane ba cewa aka yi ku tara mishi kuɗi ba ba cewa aka yi wani abu daban ba an anzirin nasa ka gargaɗi mutane wa bashirin lazina amanu ka yi bishara ma waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim akwai wani tanadi na alkhairi da Allah ya tanadar musu Allah ce to wannan abin mamaki ne qala kafiru na inna hadha la sahirun mubin Allah ce sai kafirai suka ce wannan ai masirci ne mabayyani ma'ana masirci ne a fili Allah ce to me abin mamaki akana lin-nasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum Allah ce yanzu har zai zama abin mamaki don mun yi wahayi ma wani mutum daga cikinsu kuma da muka mishi wahayin nan ba wani abu daban muka ce ya yi ba kawai ya gargaɗe su ya musu bishara to haka suka dinga cewa su ba da su yi imani ba in Allah na so su yi imani ya aiko musu da mala'ika وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا الله يتي وقال الذين لا يرجون لقاءنا الله يتي وأن باس فاتر جموا دمو سكتي باسو بني كافري wadda ba su yi imani akwai haɗuwa da Allah ba. Allah ya ce, wa kalar labina layar juna liƙa'ana suka ce waɗanda ba su fatar gamuwa da mu wadda suka kafirce mu haɗuwa da mu laula unzila alaihi mala'ikatu suka ce me yasa laula unzila alaina alaina mala'ikatu alaina mala'ikatu auna rabbana suka ce me yasa ba a saukar mana da mala'iku ba in ana so mu ji wa'azin auna rabbana ko kuma shi Allah mu ganshi mana bayani da kansa eh kaji wani yawa laƙadis takbaru fi an fusuhin wa a taukutuwan kabira Allah ce sun yi girman kai sun wuce gona da iri yau mai ya raunar mala'ikata Allah ce airan da za su ga mala'iku la bushura yau mai izillil mujirmi na Allah ce kuma ba wani sauran farin ciki ga duwani kafiri mala'ika Allah ya ce airan da za ku ga mala'ika to kuma komai ya ƙari wa qalu laula unzila alayhi malak walau malakan laqudi al-amr unzila alayhi malak walau ce wai me yasa to bara a saukar da mala'ika ba Allah ya ce walau anzalna malakan laqudi al Allah ce ai inda mun saukar da mala'ika to da kuma komai ma an gama Allah ce in mala'ika ya sauko ai kuma ba maganan wazi bane Allah ce kuma kenan kowa zai nada kolinsa to suka ce su ko dai a saukar da mala'iku ko Allah ya musu wa'azin da kansa amma in ba haka ba su a rabu da su kawai eh duba wannan kame kame ne makin gaskiya eh, kame kame ne makin gaskiya idan aka gaya wa mutum gaskiya to bayi son ta to yanzu sai ya fara sacin me zai mai da martani maimakon ya karɓa ya mika wuya to sai ya fara tunanin me zai ba da amsa da shi domin tare kansa daga bin wannan gaske a wani gu suka ce mishi wa ƙalulan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi lana min al-ardi أو تقول لك جنة من نخل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة كبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن ولن نؤمن لرقيك حتى تفجر عليك ولن نؤمن لرقيك حتى تفجر حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه قل سبحان ربي إن كنت إلا بشراً رسولاً Suka ce wa manzon Allah sallallahu wa alihi wasallam, "Lan nu'mina laka suka ce ba za mu taɓa gaskata ka ba, hatta tafi jure lana minal ardi yambu'a har sai ka ɓuɓɓugar mana da idan donar ruwa a makka. ba duwatsu ba ne yana daga cikin waje da yake da wahalar samun ruwa suka ce to in kana so mai imani kowa kofar gidansa kawai ruwa ya dinga bulbulowa ba fa suke so ba ƙurel ne ne da yawa in mutum zai mai da martani an gaya mai gaskiya ba wai yakan nemi abun da in an mai zai gamsu ba ne a'a ya ƙure wadda ya tambaye shi ne mutanen annabi salihu ba sun roƙe shi raƙuma ba da ta fito sun yi imani? Eh, hatta jura lana min al-ardi Yambuwa. aw yakuna laka aw takuna laka jannatun min nakilin wa inabin fatufajjira al-anhara kilalaha tafjira suka ce to idan ba za ka iya bubbugar mana da ruwa a makka ba to ya kamata a ce kana da wata tafkekiyar gona na dabinai da inabi domin bai kamata kana zuwa kasuwa neman kuɗi ba ya kamata a ce kai tun da kai Allah ya fi so to yi shirya maka rayuwarka ya gonakinka kawai sai dai a zo ana fita da dabino da inabi da sauransu amma kullum a cin kasuwa وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نبيا وقالوا سكتي ما لهذا الرسول ميكي قولنا منزل معنا wannan wani irin manzo ne wani irin annabi ne ya akulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya kasuwa neman kuɗi suka ce to idan ba za ka iya bugar mana da ruwa a makka ba auta takuna laka jannatun min nakilin wa inabin to ya kasance gare ka wata gona wani katon lambu na dabinai da inabi fatufajjira anhara kilalaha tabjira kuma ka dinga bubbugar da ruwa a cikin gonar ya zan ba bayi ake yi ba suka ce in kai haka da mun imani aw tuskita samaa kama amta alaina kisafan idan kuma gona ma ba za ta yiwu ba to ka yanko mana sama ka ce ma Allah ya rikito da sama ta danne mu aw atiya billahi wal mala'ikati qabila ko kuma wa'azin ka je ka zo da mala'iku da Allah a fili su yi mana bayani suka ce bara mu imani ba sai an yi ɗayan waɗannan au ta'atiya billahi ku zo da kai da Allah wal mala'ikati da mala'iku kabilan kuma keke da keke idan yace ya ku mutanen makka Allah ya hana bautan gunki ya hana kaza ya hana kaza mala'iku zai ce eh Allah ne ya aiko shi Allah sai ce ni na aiko shi suka ce sai an musu haka su yarda mai son gaskiya zai sa wannan sharaɗin auta a ce billahi wani mala'ikatu kabila ina jin a suratul an'am ne Allah ce walau annana ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الله يتي ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة Allah ya ce wallahi inda za mu saukar da mala'ikun, mala'ikun su zo makka su ce musu kai manzan Allah ne. wa humul mauta duk wanda ya taɓa mutuwa a da shi ya ce musu kai manzan Allah ne wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan a tara komai da tsuntsaye da ƙwari su ce kai manzan Allah ne ma kanu li yu'minu Allah ta labara su yadda ba kawai ba sa so ne ba sa so duk wayannan sharuɗan ba wai na in an yi da su karba ba autar kafin sama suka ce in kuma ba za ka iya zuwa da mala'iku da Allah ba to ka haura sama muna kallo ba ka ce wahayin daga sama ake zuwa da shi ba to a zuro maka lada daga sama muna gani ka hau ɗal-ɗal-ɗal muna kallonka walan nu'mina ka kuma ba za mu yarda ka hau sama cewa ana baka wahayi ba hatta tunazzila alaina kitaban na ƙara'uhu kowa ya ka kawo mishi littafi mun karanta ai bai kamata duka duniya a haɗa makan ƙura'ani ɗaya ba suka ce tunda kowa Allah ya san me yake aiko mishi da da sa mana saboda ka ni Allah ya aiko min nawa Ahmad Tijani na san me kake yi ka daina an ran ma ma aiko mishi na shi malam Muhammad kai ma aiko maka ka ma an san girma aiko mishi na shi shine bal yuridu kullum ri'in minhum an yi sufan munashshara suka ce kowa a bashi littafin au ya kuna laka baitun min zukurfin in wannan ba zai yiwu ba to ya zama kana da gidan gwal eh kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula Allah yake kace musu tsarki ya tabbata da Allah hal kuntu ai ma kuntu illa basharar rasula yace ni ba mutum ne manzo duk abinda kuka roƙan nan Allah ne mai yi so da allan kuka roƙa amma ni aiki na wa'azi ne ya ce ka gaya musu kai manzo ne to irin waɗannan faɗe-faɗe haka suka dinga yin to amma abin da ke ƙasa shi ne ba su so shi manzan Allah sallallahu alaihi wa'aliyu wasallam shi ne ba su so Ya sadace, ya eh, sadace. kasan yana daga cikin ciwon in ta harbe ka malam to rayuwarka ta shiga halin kakanika shi ne hasada wallahi ka roƙi Allah ya tsare ka daga wannan ciwo wani kawai kana ganin shi a cikin wata ni'ima ni'imar tana baka haushi domin duk cututtukan zuciya malamai suka ce ba wadda ta yi adalci wa mai yinta sai hasada ita hasada sai ta gasa mai yinta ya gasu kafin kuma ta taɓa wadda ake mai hasada yadda kake rayuwan nan wani ko saukin ka ji sai ransa ya ɓaci sai kuma baka san ma yana yi ba kaga ai ai ya shi ganga da kansa da kansa to haka ne manzon Allah ne ba su so ko yahudu da nasara wallahi hasada ce wallahi babu dalilin da zai sa mutum bai gaskata manzon Allah ba wallahi babu dalilin babu dalilin da zai sa wani musulmi bai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko wani ɗan adam wai ya ce a gamsar da shi kuma ya ce bai yadda ba wallahi babu dalili ya kuka rage mana jama'a mun fahimta saboda ka da gangan da hasada wallahi su yi ai sun taɓa faɗan wata magana ko suratul zukhruf ne wa qalu laula nuzila hadha alquran laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn Allah yace ahum yakasibuna rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ma'ishatahum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا رحمة ربك خير مما يجمعون ربك خير مما يجمعون وقالوا سكتي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم سكتي تميسا da aka tashi saukar da ƙur'anin ba a saukar wa ɗaya daga cikin manyan mutanen nan na alƙadu guda biyun nan ba makka ko ta'if makka ko ta'if suka ce me yasa da aka tashi saukarwa a makka ga su ilin walid ibn mugira ga irin su abu jahalin a ta'if ga su irin urwa ibn mas'ud as-saqafi kace ga manyan mutane nan ba a saukar a gidansu ba sai a duba wani maraya a ce shi ne za mu bi shi to kun ji inda ciwon take wani ba wai abin da kake faɗan ba ne matsala kai ne personal baya so to inda matsalar take kenan duk wancan kame kame sai an zo da mala'iku sai an yi gidan gwal sai an yi gona sai an yi kaza wa kalu suka ce laula nuzila hadal qur'anu me yasa ba a saukar da wannan alqur'anin ba ala rajulin min alqaryatayn azim ay ala rajulin azimin min alqaryatayn ga wani babban mutum cikin waɗannan alƙaryu guda biyu ai da sai a zaɓi wani a a ce shine manzon to amma yanzu an zaɓi wadda ba sa so ne shi yasa in hasada sai ka tutu a ranka to zai iya zama sanadiyar halakanka in ba kuma ta ba akwai kisar banu isra'ila da Allah ya bayar a suratul baqara na wadda aka naɗa musu shugaba tsaluta ka san kawai sun tsani tsalutan ne to da Allah kuma ya tayi sai yasa sa shine jagora wannan tsanan sai yasa duk suka ridda shi za ka daina ƙin mutane a banza a banza wadda kake kin sannan baka san shi in Allah ya mishi wata baiwa to ƙarshe za ka ƙiyarda da abun da Allah ya yin saboda ƙiyar da kake mishi haka ne haka ne fir suka ƙi duk buga wanda za a yi ƙarshe a haka wajen shan ruwan nan suka sha duka suka yi watsi da dokokin Allah Allah ya ce a hum ya kasimuna rahamata rabbi Allah ya ce to su ne suke raba rahamar Allah Allah ya ce in zan yi rahama ko ni'ima Allah ya ce sai na shawara da wani a hum ya kasimuna rahamata rabbi Allah ya ce su suke kasa rahamar Ubangiji ai ba su bane kawai kana zaune abinda Allah ya hukunta shine ya hukunta Allah ya ce yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya. Allah yace su ma ni ne na karkasa musu rayuwarsu da hanyar rayuwar hanyar abincinsu a rayuwar duniya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ya ce muka ɗaga darajar sashi akan sashi Liyattake liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukuriya. Allah ya ce domin wani sashi su riki leburori daga sashi Allah ya ce kawai ne tsarin haka Allah ce ni ne tsarin haka wannan harkan provision yake yi wannan kuma mai gidansu ne shi ma mai gidan akwai mai gidansu wannan shagon san bai isa kullum ya ce ba a shagon ba wani kuma da wannan kasuwar yana da gida da gida yana da gidan sama da mota da komai Allah ce to ni na daga darajar sashi akan sashi wannan kafinta ne kafintan san bai samun wadataccen cefane da shi wannan kuma kafinta ne duk abin da ake mallaka ya mallaka Allah ce ni na fifita sashi akan sashi Allah ce saboda sashi ya zama akwai waɗanda suke da wadata akwai waɗanda kuma ma'aikata ne wa rafa'na ba'dhum fauka ba'din darajatin liyattakida ba'dhum ba'dan sukuriya. wa rahmatu rabbika khairun mimma jima'un. Allah ce to duk ni nake kasawa idan kaga wani ya fi ka kawai Allah ne ya tsara shi ma ba wani abu ya yi aka bashi idan kaga kafi wani shi kuma ba zagin Allah ya aka bar shi haka kawai kaso ne na Allah sai ya kasa kason ɗan sai ya fi na uba <laughs> haka ne ko ba haka ba haka ne dokar ka yadda da hasada a rayuwarka karka yadda da hasada a rayuwarka Allah ke kasa abun in ya kasan nan ko ka yadda ko baka yadda ba don baka son mutum Allah sai fasa yi da shi ba zai fasa ba to wannan hasadar ita ta sa suka bin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duk abinda Allah ya rubuta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na nasara hasadar su ta hana ba ta hana ba kawai sai dai suka yi ta sa kansu ta kai ce to Allah ya ce sun yi mamaki bal ajibu wai suna mamaki an ja ja'ahum mundirun minhum saboda mai gargadi ya zo daga cikinsu faƙalar kafiru na sai kafirai suka ce haza shi'un ajib wannan wani abu ne mai ban mamaki a unzila alaihi zikir min bainina suka ce yanzu muhammadu ne za a ware shi a dinga aiko mishi da wahayi a tsakaninmu ka ji da duk inda maganar ta ƙare to wannan mugun nufi da yake ransu shi ya ja su zuwa ga fada da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana an sai kuma gobe in Allah ya kai sai mu zo mu dora wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk